الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na sittin da bakwai a cikin wannan karatu namu mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha bi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofan Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria yan uwa idan ba a manta ba a karatun mu na baya mun tsaya ne muna tattaunawa akan hukuncin mutumin da ya mutu da daddare shin za a yi masa wanka a yi masa sallah abin ne shi da daddaren ko kuwa ba za a masa ba za a bari sai gobe da safe mala albani ya kawo ya ce ba fillaili li hadisi jabirin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك جابر بن عبد الله ابن حرام yake faɗa cewa akwai wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama da Allah ya ɗauki ransa wato aka binne aka yi masa likkafani ghairi ta'il ba wadatacce ba likkafani wato dayyakakke untatacce matsatsi wanda bai isa ba kuma aka binne shi da daddare kula da abubuwan na farko likafani aka yi masa ba wadataccen likafani ba ɗaya kenan na biyu kuma an binne shi da daddare abin da ya dame ni a fahimci cewa ga wani an binne shi da daddare kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to manzala ya samu labari akan abin da ya faru cewa gashi gashi wannan bawan Allah ya mutu kuma an binne shi da daddare to sai ce fazajaran nabiyyu sallallahu alaihi sallama, an yi kubara an rajulu billaili annabi ya tsoratar ya yi hani kada abun ne mutum da daddare hatta yusalla alaihi ko kada a yadda abun ne mutum da daddare sai an masa sallah yanzu mai kuka fahimta akan wannan ka abun ne mutum da daddare hatta yusalla alaihi har sai an masa sallah hadisin sai malamai suka yi masa fahimta biyu wasu ka ce annabi ya hana abin ne mutum da daddare wasu ka ce a'a ba hana binne mutum da daddare aka yi ba kawai alal itlaq annabi ya hana abin ne mutum da daddare sai in an masa sallah ma'ana kada yanayi ya sa tun da dare ne a zo a kararrauta shi ba a yi masa sallah ba a je a binne shi a haka kenan in mun fahimci wannan ba bunnewa da daddaren aka hana ba me aka hana a bunne shi ba a masa sallah ba Ɗauwa. to in in sai ce illa an tsarra insanun ila zalik sai dai in mutum ya shiga tsananin bukata zuwa ga haka din to a nan gurin abin da nake so mu lura idan har ka ce an hana abin ne mutum ne ba a yi masa sallah ba ko tunda wasu sun fahimci cewa an hana abin ne mutum ne ba a yi masa sallah ba to me hikimar kawo daren tunda ai da rana ma bai kamata abin da mutum ba a yi mai sallah ba to me yasa aka ce zajar annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbar ar-rajul bil layli annabi ya hana abun ne mutum da daddare hatta yi sallah alaihi sai an mai sallah me hikima kawo al-layl din in dai ba ana nufin an hana a yi mutum wato abun ne shi da daddare ba ne sai suka ce ai wannan inda da in ma in ma da rana ne ake binne mutum A'a, ba a yi masa sallah ba ai laifi ne so so kalmar da aka kawo ta daren nan lalle tana da gindin zama to shine yanzu abinda za mu dan tattauna kafin mu kammale maganar malam ya ce akhrajahu muslim wa ghayruhu imam muslim ya ta wannan hadisin da wani sabakar sabaka kuma bayaninsa ya gabata a matsala ta 35 da 55 Walhadisu hadithu zahiru dalalati ala ma zakarna hadisin nan ya fito fili ya yi bayani dalla-dalla akan abin da muka ambata wa huwa mazhabu ahmad rahimahullahu ta'ala fi riwayatin anhu zakara fil insaf shine mazhabin wato imamu ahmad allah ya kara masa yadda a wata riwaya kamar yadda ya ambata a cikin littafin al-insaf yace la yaf'aluhu illa li darura ba abun ne mutum da daddare sai da larura wa fi ukhra anhu yukrahu a wata riwayar wato an ƙi haka din malam yake cewa qultu wal awwalu aqrabu li zahiri qawlihi zajara ra'ayi na farko da yake magana akan hana binne mutum da daddare shi ya fi fitowa fili saboda an ce annabi ya tsoratar ya yi zajara fa inna wa ablagu fi nahi min labzi naha a larabci jama'a akwai kalmar naha akwai kuma kalmar zajara to a wajen hana abu duk lafazin da aka yi amfani ko hadisin ko zancen da aka yi amfani da zajara to ya fi ƙarfin hani hanin ya fi tsanani sama da wanda aka yi amfani da kalmar naha kun gane jayyid alladhi yumkinu hamluhu alal karaha wadda naha zai iya yiwa makaruhi ne kawai amma zajara haram ne على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة أصلي حرام ني binne mutum da daddare ɗin misali sai dai in an samu dalili da zai mayar da shi makaruhi to babu kuma dalili to yace walakin yushkil ala ma dhakarna qawlu fil hadith hatta yusalli alayhi ay hatta yusalla alayhi duk wannan bayanin namu akwai abin da zai iya ba mu matsala a cikin hadisin da ya kawo lafazin hatta yi sallah alaiki. annabi ya hana abin ne mutum da daddare har sai in in an masa sallah mala ya ce fa inna ya dullu bi zahirihi aidan ala jawazi dafni laylan ba'da salati kenan hadisin ma za a iya amfani da shi wannan lafazin za a iya amfani da shi akan halaccin abin ne mutum da daddare indi an masa sallah ko za a iya fahimta kama, ba tunda ya ce hatta yi sallah dai, sai an yi masa sallah to wannan ne ne ba da matsala malamai aka samu sabani mai karfi wanda suka ce wai wannan hadisin ma dalili ne ma da yake nuna cewa ma a iya yi wa mutum sallah a iya binne mutum da daddare in an yi masa sallah bayan kar ku manta kisa da muka kawo na can da suke kafa hujja cewa sayyidina abubakar ma da daddare aka binne shi da kisar matan nan mai sharan masallaci da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bincika ya ga baya ganin ta yace ina take aka ce ai ta rasu yace yaya aka yi ba ku bani labari suka ce ai da daddare ne muka kararauta ta muka hada ta kawai muka binne ta kaga shi ma da daddare ne to kuma ga wani hadisi ya ce hatta yi sallah alai sai dai in an yi masa sallah to in an yi masa sallah kenan ya halatta wannan matsala ne da za a iya fahimta a cikin wannan riwayar li'annaha hiya al-ghayatu min an-nahy fa idha hasalat irtafa an-nahy babban babban gaya matuka kaiwa matuka a cikin hanin an hana a yi wa abun ne mutum ne da daddare idan ba a masa sallah ba to idan har an yi mai sallah irtafa'atil illa in dai har an yi mai sallah ba illa ta tafi ba to lakin yaridu alaihi qawluhu illa an yattarra insanun ila zalik to kuma amma abin da zai dada ba da matsala a hadisin a ƙarshe sai annabi ce sai dai in an shiga larura kada annabi ya hana a yi wa mutum annabi ya hana abun ne mutum da daddare sai an yi masa sallah sai dai inda larura to sai wasu suka fahimci kenan to sai dai inda larura ko da an yi masa sallar ma larura ce za ta sa a binne shi a bari da rana sai ya fi shi ya fi malam ce fa inna ismal isharata fihi yaudu ila al manhi anhu wa huwa ad-dafnu laylan li asbabin kathira kama sayati ismul ishara din sunan da yake nuni a ciki yana komawa ne kan abin da aka yi hani shine binne mutum da daddare saboda sababbai masu yawa kamar yadda zai zo insha Allah an ibn hazm walakinna la natasawwaru fi wajhin min alwujuhi an yattaru li dafnihi duna an yusallu alayhi sai dai albani yace ai ba za mu iya fahimta a cikin hadisin cewa ana nufin ko kuma zai iya yiwa a rayuwa mutane su shiga wani larura ta aje a binne mutum ko sallah ma ba a yi masa ba yanzu anan a fahimtar ku akwai wani uzuri akwai wani larurar da za ta iya zuwa da wuri-wuri haka misali ta sa aje a binne mutum ba a yi masa sallah ba kawai aje a binne shi ba a yi mai sallah ba ku yi wannan tunanin za a iya samun larurar ko kamar ni kamar ya ana cikin tsoro in har za a yi zuwa tsoron bai hana abin ne shi ba duka duka sallar na minti nawa za ci tambaya nake wace larura ce za ta sa abin ne mutum ba a yi masa sallah ba a yaƙi yaƙin zai bari abin ne mutum ɗin <laughs> idan dai har mana wannan wutar tafi sabila ne ba a ji ku canja mana inji ko ina mana a canja zafi ga ba a ji akwai wanda iya tunowa laruran annoba kamar ta me Ah. <laughs> wai wani ya ce annoba kamar ebola kamar yan annoba kamar ebola annobar ba ta amma annobar ta iya bari an binne shi ko eh in dai ya za a ɗauke shi a ji a ne shi to me zai hana mai sallah al-muhim da yin sallah da bunnewa wanne fi wahala to yaya yaya larura bata bari aka bata hana aka binne shi ba ta hana mai sallah na'am in ya kasance garin ba garin musulmi bane garin kafirai ne na'am ba za a yi musalla ba to amma zai yi suka bar musulmin suna rayuwa ya aka yi suka bar suna rayuwa a garin har suka bari suka mutu su musulmin ba sa sallah a garin da zai yi ba karam kalla tunda su musulmi ne kaga suna sallah to tunda aka bari suka yi sallah farilla ya za a hana sallah gawa ba a masallacin juma'a ke taruwa ba ba suna juma'a ba ba suna kam salawat ba eh to shine albani anan yake cewa ku kukula la na tasawwur fi wajhin min al-wujuh an yattaru li dafnihi duna an yusallu alayhi wa mimma yazidu bu'dan wato yana so ya kore wancan magana ne hatta yi sallah alaihi ba kuna so ku ce an hana a binne mutum da daddare ne saboda annabi ya ce kar abun ne shi sai an mai sallah to shine albani ya ce to wace larura ce ma za ta sa abun ne mutum ma ba a mai sallah ba <laughs> so yake ya nuna hadisin ba ba haka yake nufi ba mala ba yana nufin cewa an hana abin ne mutum sai in an masa sallah bane ba haka bane ba kawai yana nufin an hana a yi wa mutum abin ne shi da daddare ne gaba daya in ku kun ce an hana abin ne mutum ne sai an yi mai sallah to wace larura ce ma wancan ta faru a wancan lokacin da ta sa har a zo abin ne mutum ba a mai sallah ba kuma kuma yanzu gashi anan kun gagara dole ku dawo kan wannan ra'ayi <laughs> ji malamai ko yadda suke abin nan me za ka ce wai yanayin damana zai ya mutu bayan sallah azhar ana ruwa ba ba karba kallon ba ba ba ko a ɗakin sa ba za a yi mai sallah ba to idan kun kasa kawowa tunda kun kasa kawo dalili ku sallama kawai ba haka ake nufi ba shike nan kawai <laughs> sai a sallama na malam ina jinka ka ni ba shi nake nema ba ni karka kai ni wani guri abinda nake tambaya wace larura ce za ta sa babu ita ko to annabi bai hana abin da mutum da annabi ya hana abin da mutum da yi na'am mala na'am cutar ebola wai ana kawar da shi daga iyalansa gaba daya idan an zo yi masa sallan taba shi za a yi kamayya a lullube fa yake su da suke ah, me yasa waɗanda me yasa ba za a sa masa ba a lullube jiki a yi mai sallah ba babu wata larura babu idan an ga dama kaga ba ana magana ebola ebola ko in eh, a ɗauka larura ebola ne idan aka sa shi a daki aka rufe shi suka tsaya a bayan ɗakin suka yi sallah ba ta yi ba babu larurar ina wani kuma eh na wai wanda aka yi girgizar ƙasa sai furma a ƙarƙashin ƙasa ya mutu a ƙarƙashin ƙasa to ai ba su suka binne shi ba ba su suka binne shi ba <laughs> ba su suka binne shi ba <laughs> ومما يزيد وجودا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عديمة عديم الفائدة idan abin da zai ƙara nuna wannan abun ya nisanta kwarai abin da kuke so ku tafi a kai idan har haka ne me amfanin kawo daren kaidin da aka kawo na dare din bai da fa'ida inna dafna qabla salati kama la yajuzu laylan fa kazalika la yajuzu naharan abun ne mutum ba a yi masa sallah ba kamar yadda inda daddare bai halatta ba to ko ai da rana ma bai halatta ba to me amfani za a ware dare a kawo ko ya halatta abun ne mutum da rana ba a yi mai sallah ba to kenan kaga bai halatta abun ne mutum da daddare ai bai halatta abin ne mutum da rana ba mai sallah ba haka kuma da daddare ma bai halatta abun ne shi ba mai sallah ba to in dai haka hadisin yake nufi to ya kamata ya ce bai halatta la ya juzu zajar nabi sallallahu alaihi wasallam an yi ar-rajulu bil layli aw nahari ko ba ka bane hatta yi sallah alaihi to dan a nuna ma ba haka ake ba wancan ra'ayin ake nufi ba shi yasa ana so a nuna maka kwata kwata an hana abun ne mutum ne da daddare tsara kaka ke eh a za mu zo ai yanzu so ake ka miƙa wuya ka sallama ka nuna gajiyawar ka yawa tun daga bayanin ai gashi nan daga nan har zuwa sati mai zuwa na baku dama a je a kawo larurar bai face babu ba yawa amma ana buƙatar tunani wacce larurar ce za ta hana kuma in ma ka kawo ta fa zan ce maka to ai wannan abun ya faru ne tunda aka kawo hadisin to me ya faru har ba a binne mutum ba a yi sallah ba aka binne shi <laughs> fa'in nam duk za mu zo kan wannan magana <laughs> fa'in jaza lailan li idan har ya halatta Abin ne shi saboda larura da daddare haka kuma da narama ya halatta wala farka min ajli ha wala farka ba bambanci mal fa'idatu at-taqayyud bil layl hina idan me amfanin kayyadewa daren me amfani la shakka anna al-fa'ida la tazharu bi suratin qawiyya la shakka babu shakka inji albani babu wata fa'ida da za ta iya bayyana da wata fuska mai karfi illa idza rajana mastazharnahu sai mun ingantar da abin da muka fitar da shi fili awwalan tun daga farko min adami jawazi dafni laylan mu yadda mu rinjayar da cewa bai halatta abin ne mamaci da daddare ba wa bayanu zalika ga bayanin haka yace annad dafna fil laili mazinnatu qillatil musallina ala al mayyit yace binne mutum da daddare me yasa da shari'a ta ce kar binne mutum da daddare saboda ana tunanin karancin masu yi masa sallah kaga da tijo ya cinye an sauke <laughs> me yasa aka ce idan an binne mutum da daddare watakila jama'a da zai samu da rana ta fita da eh, ko to kaga wannan dalili ne fa naha ani dafni laylan hatta yusalla alaihi naharan ya hana a binne shi da daddare sai har in an bari an yi masa sallah da rana dole akwai ƙarin raharan a gaba li'annan nasa fi nahari an shatu fi salati alai saboda mutane da rana sun fi nishadi sun fi karsashi na su masa sallah sallar gawa da rana ai tafi daɗi ta fi karsashi an fi abin nan amma in dare sai ka ji ana cewa kai a bari mana sai wani ba zai iya zuwa ma makabarta da daddare ba Allah wani ya haƙura tab wa bizalika tahsulu al-kasratu min al-musallin alai da wannan ne za a samu yawan masu yi masa sallah hadhihi al-kasra allati hiya min maqasid shari'a wannan yawan masallata din ai yana daga cikin manufa ta shari'a wa arja li qabuli shafa'atihim sannan kuma shi yafi wato an baka fi tsammanin a samu ceton su fil mayyiti akan mamaci kama sabaka bayanuhu kama yadda bayani ya gabata a matsala ta 63 tara. jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana abun ne mamaci da daddare daga cikin dalilan da ya sa ya hana ana so a samu yawan masallata a nan nake so na ja hankalin 'yan uwana kun ga musulmi ɗin nan da kuke gani mutum ya mutu a yi masa cincirindo a yi taro da yawa bayan ya mutu a tsaya a bayan gawansa a yi masa sallah fari ba ce kar a zo mutum kawai saboda bayi da gata bayi da matsayi bayi da kuɗi bayi da mulki bayi da sarauta bayi da kaza bayi da kaza kurin a kararrauta shi wani makota ma ba a gaya musu gaba da kai ma maza mu hada da Allah a kai shi akwai mutanen da za ku ga saboda ba su da waɗannan abubuwan da na faɗa wallahi za su mutu a unguwar ba a gaya muku kusan ma sun mutu ba sai ka sati biyu sati uku baka ganin wani a ce ka ce wai ina wani sai a ce ai ya mutu ya mutu ba a gaya mana ba ce wallahi ya mutu rana ya mutu kawai ba nan karfe tara ya mutu aka yi mai sallah kawai kai shi amma ya ka gani da yana da ah shaidi magani jalaku in ji fulani kenan in akwai kudi, in akwai kudi in akwai mulki in akwai sarauta kowa ma sai ya sani daga rumfar kanofi da za a kashe titi za ka iya ganewa ko ba ka bane ba so jama'a mu rinka mutunta mamatanmu mu taimaka musu mu yi musu gata gatan da za ka yi wa danginka da dan uwan kamala shine idan Allah ya ɗauki ransa ka yi masa gayya a ta sanar da mutane kar a gaji a gaya wa makota a gaya wa 'yan uwa da cewa ba a halatta a yi jinkiri a ƙi mai sallah ba sai an tara mutane can ba wannan ma ba daidai ba bane saboda manzo Allah ya faɗa mun karanta da ku idan mamaci ya mutu manzo Allah ya ce ai gaggawa a je a kai shi a je a binne shi saboda idan na alheri ne zaman sa nan gurin bata mai lokaci kuke to amma ai sanarwa akan lokaci a gaya wa mutane waɗanda suka tsaya a bayanka iya yawansu sun nai maka addu'a malam da mutum biyar su yi maka addu'a ai wanda mutum ɗari su maka addu'a da mutum arba'in su yi maka addu'a ai wannan mutum ɗari hudu su maka addu'a kuma a cikin mutanen nan kar ku manta jama'a ba kowa ne fa in yayi addu'ar ake karɓa ba da sani ko ana fahimta ta akwai wanda wallahi zai zo ya tsaya bayan mamaci ya daga hannu ya Allahu akbar ya kashi addu'o'insa ba wanda zai karba to a gidansa ma in yayi ba za a karba ba akwai wanda a gidansa ma in yayi ana addu'ar wallahi ba za a karba ba akwai wanda ko mahaifinsa ne mai karban addu'a nan in yi wallahi ba za a karba ba saboda bala'in kazantarsa dattin da yake tattare da shi maciyin haram azzalimi kazami mazinaci dan luwaɗi sai ya zo ya tsaya a bayan gawarka sai ya zo yana Allah ya fi Allah ya fi maka ko maciyin haram mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lahu abincinsa haram abin shansa haram suturarsa haram an ciyar da shi da haram ya haram fok haram tat haram yamin haram shimal haram wasat haram kida subhanallah haram haram wannan haram haram ba a karba to sai ka je ka tara kazamai maciya haram a bayan gawarka shi yasa ba wai manya manyan motoci shine samun rahama ba wallahi samu miskinai masu zuwa masallaci suna zuwa sallah waɗanda ake kyautata zaton suna da tsoron Allah bayin Allah na kwarai su ake farautowa a cewa ne a zo a yi wa ɗan uwan uwan musalla Allah ya masa rasuwa to kuma abu na biyu wannan shine yake nuna mana kyakkyawar alaƙa ka da mutane zai yi maka amfani bayan ka mutu duk mutumin da ya zama na kirki ne mutane suna cin moriyarsa suna amfanuwa da shi yana da human relation yana da kyakkyawan alaka da mutane a unguwarsu yana gaisawa da mutane idan an yi mutuwa yana zuwa idan masifa ta samu mutane yana zuwa jajanta musu in alheri ya same su yana zuwa ya musu alheri ya musu fatan alheri to ranar da ya mutu zaka ga kowa sai ya taso akwai wanda wallahi idan aka ce maka ya mutu ko kana gadan rashin lafiya sai ka ce a turo ka ka zo gawarsa kai mai sallah saboda muhimmancinsa a wajenka akwai wanda ko wallahi ko me in daga sama ya fado ya fashe ya mutu wallahi ka ji kawai baka damu ba dan ka je kai mai mai sallah ba ka kai ku je eh mun ji akwai wanda fa an bada wani ya mutu ya ce muna zuwa ku je akwai wanda ya mutu a unguwarsa ya mutu aka rasa wa za su yi masa wanka a unguwarsa ta unguwarsa gaba daya a unguwarsa ya mutu aka rasa wa za su ɗauko masa makara a masallacin unguwarsu a wanke shi a dora shi a zuwa mai sallah duk aka zagaya masu aikin gidan suka zagaya suka ce Allah ya wa alhaji wani rasuwa ce wani ya mutu to madalla sai an jima wallahi ba wanda ya zo yadda ka san mutane sun hada baki ka san me saboda wannan mutumin bai da kirki ina faɗin wannan ne saboda ka ji wallahi idan mu'amala ka bata da kyau da kai da makotanka da abokanan zaman ka ka ji tsoron Allah mutuwar ka ma tashi hankali ne shi wannan bawan Allah idan ya zo baya yi wa kowa magana unguwarsu saboda yana da dara Allah ya ba shi rikon kuɗi a hannunsa eh ai wai ka san wani gani yake in ya samu kuɗi ya samu komai kuma wallahi ƙarya kake kuɗi ba komai bane Allah kuɗi ba komai bane wani gani yake ya samu kuɗi ya samu komai so tunda yana da rikon wannan kuɗi da Allah ya bashi ajiya a hannunsa yana fantama ba ruwansa da kowa in zai fito a motarsa wannan mai gadi ke bude masa mota ke bude masa gate yana cikin bakar mota bakin gilas ba a ganinsa shi yana ganin mutane ya tafi ya dawo kuma shi ba sallah yake zuwa ta jam'i ba masallacin su ma bai san inda yake ba ba a yin mutuwa ya fito saboda shi ba a ma irin waɗanda ba sa kunna waya ne da safi akwai wanda aka ce me yasa alhaji baka kunna waya ce yaushe zan kunna waya ita damuna da safa ita kiran ka ana jana'iza yace ba abin da nake irin da safa a kira ni a cewa an yi mutuwa jana'iza anguwa ni ce sa ba na kunna wayata haka wani ya faɗa kuma shi ba a isa a zo a kira shi ba a ku lura da kyau wallahi akwai mutanen da ba za ku taɓa ganin su a wurin jana'iza ba ku tsaya kai tunani ko a unguwarku ko a garin ku a wani da wahala wallahi idan ka ganshi a jana'iza to wani babban mutum ne mai maiko wani mai matsayi ne ya mutu amma talakawa unguwarsu in talaka ɗari zai mutu wallahi ba zai fito ba an ji an yi wani magana an cewa ne ya mutu ana wani ya ce to sai me in ya mutu sai me yau aka fara mutuwa baya zuwa ba a taron ɗaurin aure a ganshi tunda ba 'yan sa'ansa ba ne ba a gayyatar su daurin aure in ba yan ajin su bane baya zuwa so bai da wata alaka amma kuma ku duba wani abu na dan adam bai je gina gidansa a daji gaba daji baya daji ba sai ya zo cikin mutane ya gina gidansa saboda waɗannan mutanen suna da amfani alal akalli sa masa amfani ranar kashe gobara ko ba gaba to ranar da ya mutu kuma shi shikenan mutanen unguwa kuma kowa ya daure dama ana jira Allah ya kashe shi aka rasa yadda za a sai a ɗebe shi a kai shi abuja ko ko a kai shi lagos ko a kai shi ingila da yake zuwa aje can su yi mai sallah daga nan za ka gane dan adam wallahi gajiyayye ne kai to shi sa jama'a ku ji tsoron allah ku kyautata alaƙa ku da abokanan zaman ku ko ba komai wata ran ka tsallaka ka je gurin makocinka ina a alaji lafiya kwana biyu Allah ya maka albarka ba ce aka dauki kuɗi ka bashi ka bashi kuɗi ka kyauta tunda ka fi karfin abin da zaka bashi amma babu babu wani dalili da za a ganka to wannan asara ce shi yasa wasu din zaka ga idan sun mutu hasara goma da ɗari shi na farko ma ba kuɗin bane da shi kawai mugu ne kawai ba kuɗin ba mulkin ba sarauta amma sai tsabar shi mutunci so idan ya mutu din nan yadda ka san ba mutuwa akai ba wallahi akwai wanda fa za ga an zo an kabbara sallar gawa ana yi mai sallar gawa unguwa amma mutane suna wucewa abun su kawai bare kuwa an kabbara Allahu akbar ana sallar gawa kawai wani ya zo ya wuce abin sa mutane da yawa suna wucewa masu mashin suna wucewa masu ba wanda zai tsaya bari ya tausaya masa ya tsaya ya buga wasu ya mai sallah mu kyautata alakar mu da abokanan zaman mu dan alal akalli idan mun mutu su zo su yi mana addu'a manzo Allah ya ce idan waɗanda suka tsaya a ka mutum arba'in aka samu ba sa shirka da Allah suka yi maka addu'a arba'in insha Allah ana kyauta maka zaton za ka samu ceto amma in mutum ɗari hudu ne suka taru in din rafta ne matsala ne tara maka mushrikai kayan yan bid'a wane ne wane ne masu kurafatu mashaya ko 'yan kwaya ko mutane dai wadanda ba kimtsatsu ba sune suka hadu a bayan ka komin yawan su wallahi shirme ne ji da kyau da babban baki da wasali yana da muhimmanci a shekaga ustazan ma suna da amfani kenan ƙalan nawawi fi sharhi muslim imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin imam muslim a sharhin sai muslim wa amma nahayu anil qabri laylan hatta yusalla alayhi فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا الأفراد وإلا أفراد وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن ولا يتبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره قال القاضي العلتان صحيحتان قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا قال wa قيل غير هذا امام النووي wannan ra'ayi na imam an-nawawi dan ya dada karfafawa cewa dalilin da yasa aka hana abun ne mutum da daddare shine karancin masallata gudun karancin masallata to shi nawawi yake cewa akwai sababbai kamar haka an ce sababu annan dafna naharan yaduru kathirun minan nas idan an binne mutum da daddare ne to da yawa yawa cikin mutane za su halatta kaga wannan riba ne ashe ana so a zo mutuwar ka da yawa jama'a su zo da yawa ka ji an ce ka mutu da daddare an aika text message ka mutu wani ya taho daga gari mai nisa dan ya halarci ka. Allah Allah yake a samu jana'i ya samu ka saboda ana ka mutumin kirki ne kai kaji mutum yana cewa wallahi ko daga nan zuwa ina ne zan hau mota sai na halarci jana'izan wani kaga mutum yana ƙarshen gari nesa ya ajiye duk abin da yake yi don ya zo ya halarci jana'izar ka saboda kana da kima a idansa kana da amfani to ana samun wannan da rashin kirki ba a samun wannan da rashin kirki so mu yi haƙuri mu kyautata alaƙar mu da mutane kafin mu mutu kuma muna da damar yanzu muna da damar kowa ya zama yana da kyakkyawan alaƙa kuma ina gaya mana yan uwana ko da waɗanda kake zaune da su a anguwar kun sha bamban a aƙida da fahimta matukar dai musulmi ne kai ko ba musulmi ba an ce kyauta am alaka tsakaninka da shi manzon Allah ba yahudi ba da lafiya ya je gaishe shi ba yahudi ya je gaishe shi kuma ya masa da'awa to waɗanda ba su fahimce ka ba baka fahimce su ba kuke da bambancin aƙida da fahimta ka ci gaba da musu mu'amala mai kyau wannan zai sa su gane cewa aƙida kaɗin abar ƙwarai ce amma sai zama kana tamfir kana korar mutane kana da kasawa an yi musu mutuwa baka je ka jajanta musu ba sun aurar da 'ya'yansu baka je kai musu murna ba an yi musu gobara ba a ganka kofar gidan kaje kofar gidansu kaje kana Allah kiyaye gaba ba bambancin kawai saboda ba kun samu bambancin akida ko fahimta ba daidai bane tunda dai unguwa ta hada ku gari ya hada ku zamantakewa ya hada ku to suna da hakkin makotaka a kanka ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu Jibril bai gushe ba yana yi min wasiya da makoci har sai da na zanci zai ma ce makoci zai ce wato gado na to wannan kenan yace wa yusalluna alaihi wa la yahduruhu fil layli illa afradun za a yi wa mutum sallah da daddare amma ba wanda zai halatta sai ɗaiɗaikun mutane afrad to kaga ba a so afrad wakila a wani ra'ayin zance malamai suka ce li annahum kanu yaf'aluna dhalika li rada'atil kafani ai daɗin ana binne mutum ne da daddare saboda munin alkafaninsa Allahu akbar talauci ustaz talauci talauci rada'atil kafani likafanin da za a binne shi din fasashe ne tsoho ne ya radaddage ba a samu wadatacce mai kyau ba to wai ana jin kunya kada a fito da shi da rana an sa shi a gaba a ga likafanin a faffashe ana ganin jikinsa to sai su rufa wa gawansa asiri ku ji da kyau a fahimce ni yan uwana su rufa wa gawansa asiri su kararrauta shi zai su binne shi da daddare saboda rada'atul kafani lalacewar alkafani fala ya tabayyana bil la ilaha illallah wai yanzu bayan Allah an yi lokacin da akwai ƴan uwanmu da ake binne su likafanin ma da za a rufe su babu shi likafanin ma sai wani da wani in ma babu rigar da za a lallaba masa dan babu ita in ma an samu sai dai a samu matacce shine radatul kafan din kuma wannan a zamanin annabi ga Mus'ab ibn Umair da aka kashe shi ya yi shahada a yakin Uhud ambasadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a garin Madina shi ya bude Madina da karatun Qur'ani malam yaro mahaddacin Qur'ani wanda da aka je yakin Uhud kowa yana tafiya je yaki ya je kaza ya je kaza Musab ibn Umar, aka kawai yana tsaye shi kula yake da manzon Allah yake bi kawai saura duk ana kai farmaki ana shi yana tsaye kawai yana duk inda annabi ya can sai ya can in annabi ya can kawai support wato kwaba yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ka ji wasan annabi da gaske amma wallahi malam sai da wani ya tari numfashinsa ya fake shi a haka din yana bi yana kokarin ba manzan Allah kariya sai da wani zai halaka shi yayi shahada a yakin Uhud annabi yana son Musab ibn Umair aka zo za a binne shi malam kafanin da za a sa masa wannan farin kyallan wallahi babu ustaz a zamanin annabi duk wanda yake daukan cewa wai dan Allah ya tara masa kudi Allah ya tara masa dukiya wai ya bashi komai ko yana gani ya fi kowa wallahi ya bata kansa lokaci ai an tambayi manzo Allah ka ce wannan dutsen Uhud din a mayar maka shi zinari azurfa yace a masallacin nan naka mu zo mu gina maka da shi da zinari da azurfa yace a a banni da rumfa kawai abin ne rumfar dabino ruwa ya jika in yi sujada a cikin tabo wannan duwatsu kuma a basu kada a mai da su kuɗi a banni in na shiga talauci in tuna ubangiji in koma gare shi ran da na samu wadata in ce in yi Allah godiya kai da kake ganin duk wanda ba da wani abu ba kowa bane a idanka mai mutunci a idanka shine mai kuɗi wani ya zo yana magana yana cewa talaka akwai mara mutunci irin talaka ai talaka dan iskan mutum ne talaka ka duba bi hadal lafs wai dan iskan mutum ne talaka ka ji dan Allah saboda kawai yana da kuɗi kuma suna cikin masu kuɗi ne yan uwansa wai talaka bai da mutunci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba mamaki kuma wallahi baban shi talaka ne irin waɗannan mutane da suke cikin rudu a duniya da rudan kansu a duniya wallahi suna buƙatar a rinka musu setin hamma da kafireto wallahi ya kamata a rinka motsa mutum ya san cewa ba shi ba kowa bane tunda kudin ka bai hana ka mutuwa ba wala kudin ka bai hana ka ciwon suga ba kudin ka bai hana ka hawan jini ba kudin ka bai hana ka ciwon zuciya ba kudin ka bai hana ka ciwon kafa ba gashi ka ci ka koshi lafiyar ka kalau kamar zaka daki mutum amma Allah ya jarrabe ka kafa ciwo an je Germany an taga gara gyaruwa an je ina ne taga an je china su ma sun dagulo ta an je ina ne har saudi germany ma collaboration da wace da saudi germany duk an gagara ga kudi kuma kamar me kamar kamar na kudin nan a gurin ciwon na ya warke amma ya gagara wannan bai ishe ka wazi ba ana nan ana tafiya da ciwo ana rayuwa amma ba a fahimta ba ba a gane ba Allah Allah ya jama'a idan talauci ne to waɗannan bayan Allah sun rayu a talauci kuma sun yi haƙuri sun rayu cikin talauci kuma sun yi haƙuri sun jure da talaucin nan wai Allah ya kawo mu lokacin da akaram kallahu duk kafani da za su binne mutane akaram kallahu babu kuma haka suka haƙura yanzu gashi sunan su ake ta ambata kai ko baka san iya adadin rigunan ka ba baka san iya adadin abin da ka mallaka ba ba matsalar ka bane likafani ba amma kuma baka da imani baka iya sallah baka iya azumi baka iya nafila baka iya zikiri baka iya salatin annabi malam yace farkon hadisin zai karfafa wannan magana da karshen sa imam al-qadi yace wannan illoli guda biyu ko dai munin likafani ko dai wato karancin masallata waɗannan duk illoli ne ingantattu da dalilin su yasa a da ɗin mutane watakila za su iya binne wato mamacinsu da daddare amma duka ba a ce ba a yi masu sallah ba to wanzu Allah ya nufaci su gaba ɗaya wa zahiru an na nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'an ƙala wa qad da hada malamai suka ce ai an faɗi wani ma ra'ayin ko wani faɗan ba wannan ba an gane ko ƙultu albani ya ce na ce. فإذا عرف أن الإلة قلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لأذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين albani ya dan bada fa'ida ya ce to jama'a idan mun gane an yadda kun sallama cewa karancin masu sallah da jin tsoron a ga lalataccen likafani shine illolin to wannan yana nuna cewa idan har aka yi wa mutum sallah da rana ɗin an yadda ya mutu da rana an masa sallah ai yana cikin makara ba kowa ne zai ga munin likafanin ba ko to a ce an yi masa sallah da rana amma sai aka jinkirta binne shi din ka duba kuma a yi masa sallan da rana binne shi din sai a ce jama'a dan yi hakuri da Allah sai aka bari sai da daddare saboda uzurin lalacewar likafanin ba sa so a ga tsiraicin dan uwansu mamaci dan babu likafanin da za a binne shi to idan aka yi haka din albani ce to lamaniya fi min dafnihi fihi babu makawa din to aje a binne shi da daddare din saboda ai illar ta menene illar daman jama'a ake so kuma da rana an yi masa sallah bunne wacce kawai ba a yi ba ko ba ka bari wata haƙuƙin gaya wa hiya kasratul musallin bukata ta biya kaga ashe wai akwai yanayin da wasu za su iya yin haka a zo a kawo mutum a yi masa sallah da daddare a yi sallah da rana amma bunne shi da ranan ya gagara saboda tsabar munin likafin ba kyau likafin wannan likafani da kake ganin sa gashi gashi nan mu dai yanzu a wajen mu ai shine yadin da yafi kowane yadi arha amma wallahi wani yana gagarar shi akwai wanda haka ma ake binne su tura wa mutum ƙasa haka sai sa duk talaucin da kake gadara da shi wallahi an yi wanda an yi talaucin da yafi naka wallahi hakuri ne kawai baka da shi wa alaihi mala albani ce to akan wannan magana fa hal yajuzu ta'akhkhuru bi dafn mai mayyit fi an-nahari tahsilan lil ghayati al to wai shin ya halarta a jinkirta binne mamaci da rana don tabbatar da manufar wannan gaya da aka ambata imam sanani a subul salam ya ce ba laifi in an yi jinkirta binne mamacin din ba laifi in dai akwai wannan manufa malam ya ce ara illatal mazkurata muqayyadatun bil layli fala yajuzu ta'diyatuha ila an-nahari Ko da ke nan yana nufin kamar da daddare ne kuma a jinkirta shi din a bari sai da rana malam yace yana ganin illar da aka ambata an ce dare ne to bai kamata a tsallakar da ita a kai ta zuwa ga rana ba fal kasratu fihi a tabii at-tabi'i abinda ake nufi akan makallah yanayi zai iya yiwuwa bari jefa muku shi ta babin tambaya ko za ku fahimta na zai iya yiwuwa a samu ƙasar da abin ne mutum da daddare shi ya fi samun tarin jama'a sama da abin ne shi da rana ku fahimce ni zai iya yiwa a samu wani yanayi a wani wurin inda a ce da daddare za abin da mutum sai an fi cika ko a kan abin da shi da rana mana inda rana ne ba jama'a da yawa inda daddare ne akwai jama'a da yawa zai iya yiwa haka zai iya yiwa yanzu misali a iya cewa irin kasashe waɗanda suke ma'aikata ne da rana mutum ya mutu a cikin unguwa duk kowa ya tafi aiki 'yan kasuwa sun tafi kasuwa ma'aikata sun tafi ofis ɗin su wajen aiki to shi kuma ya mutu anguwa sai matan aure kurin sai ku waɗanda ba su da aiki kuma an ce za a binne shi bayan azar to ina waɗanda suka je ofis ina waɗanda suka tafi kasuwa ba sa nan amma inda da daddare ne na ofis ya dawo na kasuwa ya dawo kuma ga sauran jama'a kowa ya dawo gida in aka ce an yi mutuwa za a je abin ne da daddare za a samu jama'a ko ba za a samu ba to shine malam albani ya ce to in haka ne yanzu nan an faɗa cewa menene illar da ta sa aka ce kada abin ne mutum da daddare me illar rashin mutane ko to yanzu da reverse is the case an juya abin yanzu ga wata ƙasa an samu da daddare an fi cika da rana ba a cika to yaya ya halatta a dawo a binne da daddare mutum ya mutu a ki binne shi da rana a bari sai dare ku fahimce ni kun fahimci tambaya ta <laughs> eh ya mutu da rana aka ga in an binne shi da rana bayan azara bayan la'asar ba mutane da an tafi kasuwa an tafi aiki bari su bari sai dare kowa ya dawo ya halatta a jinkirta a ah? imam sana'ani a cikin subul salam ya ce ya halatta waye wani malami imam sana'ani a cikin littafin subul salam sharh bulugul maram ya ce in dai kun lura da rana babu jama'a da yawa da daddare an fi jama'a a barin mamacin nan kada a yi masa sallah kada a binne shi sai dare albani ya ce ai illar da aka ambata a cikin hadisin mecece dare aka ce dare aka ce dare aka ce dare aka ce so wannan bonus din na dare ne kawai idan an samu matsala ne da daddare ba a samun jama'a sai da rana to wannan ya halatta a bari da rana a yi wa mutum menene eh, a jinkirta ko ba haka bane ba yauwa yace li jawazi al-fariqi li wujud al-fariq al-kabir saboda akwai bambanci tsakanin lokutan guda biyu fa innal qillata fil layli amrun tabi'i saboda rashin mutane da daddare wani al'amari ne na tabi'a amma bi khilafin nahar fal kasratu fihi hiya amma normal in normal circumstances yanda aka saba in dai da rana ne malam ai an fi tunanin samun jama'a da rana ko a bisa ɗabi'a dai nun wanda aka saba sai dai wani yanayi da wani uzuri yanzu ka gan a kauye ne da rana ya zai da daddare za gani kowa shiga gidan shi sai ce to a tafi a haka amma inna hadhihi kasara la hadda laha sannan wannan yawan ai babu iyaka da aka ce ana son a samu yawa an faɗi adadi ta wataƙila an samu mutum ashirin da biyar ma ya yi alasa albarka wataƙila wataƙila hamsin wataƙila ɗari wa kullama tu'ukhira bil mayyit zadat al kasara duk lokacin da aka jinkirta mamaci sai jama'a su karu wa lidhalika nara ba'd al mutrifin ko mutrafin alladhina yuhibbuna adh-dhuhura riya'a wa sum'atan ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن adadin المشيعين الله أكبر albani kenan ya ce haba shi sa a yanzu ɗin muke ganin wasu mutane wato 'yan wuce gona da iri 'yan alfahari 'yan nuna isa 'yan neman suna da neman bayyana suna neman su bayyana alfahari riya da sum'a ai a ce ai jana'izar dan uwansu an cika ai an taru sai kaga mutum ya mutu mala albani yace sai a ki abin ne shi kwana daya a dada ƙarawa sai an yi kwana biyu wallahi wani ma har kari ake ko wanda ake sati ma ba abin ne shi ba ana ta sanarwa ban sani ko kuna fahimta na ku sa a kunnen ku da yawa za ku ji an ce a rediyo ana sanarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a ana sanar da yan uwa wani alhaji wani ko babban ma'aikaci honorable wani Allah ya masa rasuwa yau da misalin karfe kaza jana'iza kuma insha Allah za a yi ta jibi ko gata yana fa kasar ba wai dauko shi za a yi daga wata kasa ba yana kasar saboda me akwai wasu manyan mutane da ba su samu biza ba sai sun samu biza sun taho saboda me akwai wani babban da watakila yana da mitin a ranar da za a binne shi din so dole a jinkirta shi a sa shi a freezer ana so jana'izar sawa ne ya zo duk mutanen mu suna wannan abu a ga mutum ya mutu sai a ce a ah, ai his excellency bai zo ba wallahi yana da wani serious meeting so a kai shi mutuwa a je a ajiye shi sai ya zo ko kuma a zo a taru za a binne mamaci duk jama'a an haɗu sai his excellency ya ce jirginsa zai sauka karfe shida ne a jirginsa zai sauka karfe karfe biyu ne kuma an tara mutane tun karfe goma amma jirginsa zai karfe biyu so sai a ke a binne mamacin nan a ke a jana'izar sai a bari sai bayan karfe uku kuma idan ya sauka ma sai an yi protocols sai an zo an rako shi sai an yi kaza sai an yi kaza duk ana wannan jama'a bai halatta ba a ajiye mamaci wai don jiran wani kowa waye shi sai dai liman na tuba sai liman <laughs> liman shine ai babban aiki ko ba haka bane duk haduwan da aka yi babu liman ai ba magana so amma wai aji saboda wani ne sai wani ya fito daga mitin a wani ya yi tafiya sai ya dawo a akwai babban yayansa shine babban mai kuɗi a garin nan shine babban a babban dan siyasa ne a garin nan a ai shi kanin sarkin kaza ne dole sai sarkin kaza ya zo sannan a yi masa a a ranar da ya mutu a karar rauta shi a masa wanka a gyara shi wanda ya zo ya zo wanda bai zo ba bai zo ba iya je kabarin sai masa addu'a idan kun yi wannan kun bi sunna kun hutar da kanku mala albani ya ce to saboda su samu adadi mai yawa na masu raka gawa a yi cinkoso a gari a ce mutuwar wani ne saboda wannan alfahar a yi ta ɗauka a bidiyo ana yadawa wannan shi suke so ya ce wannan hadari ne walau kila ya juzu zalika la'adda ila munahadati shari inda za a ce haka ya halatta da an samu fito na fito da shari'a fi amrihi bil isra'i bil janazati ta yanda shari'a ta ce a gaggauta jana'iza alama sabaka bayanuhu fil mas'ala kamar yadda bayani ya gabata matsala 18 ai 17 da 13 bi illatil kasra allati la dabita laha saboda wai illar yawa wadda ba ta da wani iyaka so anan gurin jinkirta mamaci a ce wai ba za a binne shi ba sai wani ya zo sai wani ya zo sai an tara jama'a wannan baya cikin aiki na kwarai aiki ne wanda yake mummuna ba shi da kyau kuma shari'a bata yarda da shi ba abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya rangwanta mana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh